الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكرمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان كتاب الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا توفة الحكام na alƙazi abubakar al'asimi al'andalafi a yau sha Allahu za mu yi darasi na ɗari da goma sha biyar kuma shi ne darasi na ƙarshe a littafin wata yau za mu sauke littafin insha Allah kuma za mu tace fasun fi zikiri hajjabin naƙali littafi wato muna ƙarshen babubukan gado wannan fasali ne a wajen ambaton sha makancewa na kaurar da mutum daga ci da farari zuwa ga ci da ta'asibi wato da za a ce ka daure mi ko ki daure mi amma idan kina da wani dan uwa namiji wanda yake daidai da ke in jace ce ko jika ko yan uwa shakikiya ko da ya siya ce yanzu za ka koma kashi ɗaya zama za a haɗa ainihin zakari مثل kenan har yanzu dai muna cikin hajabu nukusani ne wato sha makancewa ne na rikewa ma da yace lilibni shar'an hazza bintaini fa'i min mali nau baqihi fi tanawwu'i wa waladun min mithluhum fil hukmi wa aswatun kadha li ghayri ummi wal ukhtu la ummi kayfa tati mishani hatta ashibu ma banati kaza yu'asimna banati libni wal awlu fi sinfaini anhu istughni wa bintu libni in takun qad kujibat bi min musari aw ahadda usibat wa bi akhil libnihi akhwatu lab asibuhunna ma shaqiqatin wajab lilibni na gaɗa shar'an a shari'ance isfa shine asalin magana isfa ka tunkuda hadda bintaini rabon ya'ya mata guda biyu lilimin ga ɗa namiji shar'an a shari'ance min mali na dukiya au baki ko abun da ya rage na wa'i a cikin nau'o'in gasa wato ka ba wa ɗa ninkin abun da za ka ba wa ya sawon yar tsotso ne ko kuma jika ko dai ya zama su kaɗai ne suke da gado kamar a ce mutum ya mutu ya bar ɗansa da yarsa kawai ba masu gado ne ba za ka kasa uku ne ka bawa wato ita ya kashi daya shi kuma ɗa ka ba shi kashi biyu saboda ubangiji ta ala ta shi kuma Allah fi wuladikum ne zakari hadhihi al-unthayn Allah yana muku wasici dangane da gadon ‘ya'yanku namiji ya ninka mace. Haka nan idan jikoki ne, ga jika yarda ga kuma jika ɗanɗa, nan ma jika ɗanɗa zai ninka jika yarda mace, yarda. So da ka za ka sa uku ne ka ba jika namijin kashi biyu jika mace kuma ka ba ta kashi ɗaya. da ya min mali wato min jami'in mali kenan in so kaɗai ne au ba fili ko kuma abin da ya rage na dukiya kamar a ce mutum ya rasu ko mace ta rasu sabar mijinta da ɗanta da yatta wanda ka ga miji zai ɗauki rubu'i saboda akwai yaya sai a kasa hudu sai a ba wa miji kashi ɗaya kashi nawa zai rage kashi uku to ga ɗa namiji ga iya mace to da ka kashi uku nan sai ka ba wa ɗa namijin kashi biyu ka ba wa iya mace kuma kashi ɗaya kaga shi kenan tare ba kanta wannan duka saboda faɗin Allah ta'ala yusikum Allah fi auladikum izzatai mithlu hadhihi al ba da namiji ya kamar mace yace wa wala dubnin mithluhu fil hukmi wa ikhwatun kaza li ghairi um wala dubnin kalla ko diyar da misluhum su ne fil hukumi a cikin hukunci wato nan ce kalman walad muka ce tanawalu zakar wal unsa da mace da namiji duk sunansa walad a sai da ce ibinun wa ko da aka ce dubnin dan da ko diyar ma ta shiga to da haka ka mutu ka bar jikokinka dan ɗanka da diyar ɗanka za ka kawo ku ne a bawa dan dan kashi biyu diyar ɗan kuma kashi biyu ko ko mace ta mutu ta bar mijinta da dan ɗanta da diyar ɗanta za ta ta ku miji ɗaya da biyu mace kuma ya mace kuma kashi ɗaya saboda da zakari misilu hazin unsai fil hukumi haka yake a cikin hukunci wato jikoki su ma su ne wajen dulibin jikoki misluhu misali ya aske fil hukumi cikin hukunci yasa qur'ani an abaci yaya to jikoki sun shiga da aka ji wasu kula fi auladikum cikin yayan ku to hadda jikoki da aka ce hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum an haramta muku ku auri iyayen ku mata to kakannin ku ma sun shiga haramun ne ku aure su da aka ce wa kuma an haramta muku ku aure ƴaƴan ku mata to jikokin ku mata ma haramun ne ku aure saboda kabi da aka mace ta jika yana shiga amma jika na bangaren ɗanka na miji ko in ababin gado ne amma ababin aure kuma har da kiyar ɗanka mata shiga ba za ka aura ba jikar ka ce ƴar ka ce ce wa ikhwatun da kuma ƴan uwa kaza kuma haka namiji yana ninka mace amma li ghairi ummi wanda ba wai uwa kawai suka hada mu shine li ghairi ummi ba yan uwa ne ummai ba yan uwa ne ummai ai su mun san faralin yanzu ko suna cikin asabul furud idan su biyu ne sama da biyu a kasa uku a basu kashi daya in ba wanda ya ture su a gado in ɗaya ne kuma ko mace ko namiji a kasa da a bashi kashi ɗaya ko a ba ta kashi ɗaya to ba su ake magana ba ana nufin yan uwa waɗanda ba li ummai ba wai ne kenan shaƙiƙai da liyabai shaƙiƙai da bai wanda ake uwa da uba ɗaya da kuma wanda ake uba ɗaya to kaga wa iswatun wato 'yan uwa maza kenan ake ne ko kaza kuma haka suke haka suke suna ninka ne wato uwan uwansu mata biyu idan kada su sai ka bar uwan uwanka shakiki da ƴan ka shakikiya saboda haka za a harka uku ne a bawa dan uwanka shakiki kashi biyu shakiki ya kuma kashi biya. haka dan uwanka ne abbi da yar uwarka ne abbiya wanda aka da ba ne kawai sai a bawa namijin kashi biyu yar uwarka mace kuma wanda aka da ba din a bata kashi biya. uku za a kasa in kuma akwai masu cin gado in sun dauka kamar a ce akwai miji in ya dauka shi nan sai a kasa abin nan ne miji in akwai miji misali ka mutu sai ka bar mace ne ta mutu ta bar mijinta sai ta bar yar uwa shakikiya da dan uwa shakiki to yanzu a nan za a kasa nawa za a kasa shida ba hudu yadda muka faɗa da ba saboda yan wannan ba za su hana miji cin rabi ba yanzu rabi zai ci inda ya'ya ne ko ce ko ce ga hudu za mu kasa to da haka sai a kasa shida sai ya ɗauka shi uku shi miji dan uwa shakiki ya dau biyu ya uwa shakiki ya ta dau daya domin ta ga yalinka ta kenan so ba abun da ya rike kenan to haka imani addini da li addiya shine ma'anan wa ikhwatun kaza ai kaza su din ma ai ya akhuzna hazza ukhayri kuna daukar rabon yan uwa guda biyu sai ke wal ukhtu wannan su kuma dalilin su shine fadin ubangiji ta'ala wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an fa Zakari mithlu hadha al-unsayn idan yan uwan suka zama maza da mata to namiji ya dinka ya dinka mace yace wal ukhtu lil ummi kayfa ta'ti mithali hatta asibu ma banati wal ukhtu yar uwa shakikiya ko li abiya yasa ce wal ukhtu yar uwa lil ummi inde ba wanda ake uwa ɗaya kawai ba kaga shakikiya kenan da li abiya kai fatati ko yaya ta zo ko ita daya ko suna da yawa min shani yana daga cikin shanin ta asibu yin asibiti ma banati tare da yaya mata Asibiti tare da yaya mata wato kun sani mata ba sa asibci sai a nan ni inda ka ji an ce asibai za ka samu maza ne amma a wannan wajen ya'ya abin nan yan uwa shakikai ko yan uwa ne abai mata in sun haɗu da ya'ya ko jikoki to suna yin asiki, suna daukan abin da ya rage ne ba don komai ba don kada su je su samu rabon da ya fi na wato ya'ya mata ko su yi daidai wa da kuma alhalin masu su da rabon su to a nan sai aka ce asibiti za su yi to haka nan in ma tare da jikoki ne misali mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa mata guda biyu da ‘yar uwarsa wanda ya haɗa uwa ɗaya uba ɗaya sai a kasa uku ‘ya'yan mata ‘ya'ya mata biyu nan sai a ba su nawa guda biyu na ɗaya kenan ita kuma ‘yar washe shakikiya sai ta ɗau guda ɗaya in ma su biyar ne misali kwaya biyun ka za su da kwaya ɗaya za su ɗauka su je su raba ko dai abin da ya rage kawai shi za su shi za su ɗauka to haka yi ɗan uwa ne a biya ne ma za ta yi asibiti wannan mun karanta a abun nan ko eh, mun sha karanta hadisin abun nan duk shi ne dalilin hadisin abu musa al-ash'ari wanda ya raba gado sai ya sa ‘yan uwa a cikin ashabul furo kuma alhali an haɗu da mi an haɗu da ‘ya'ya mata da jika da kera su ya bar yasta ‘yar mazo da jikarsa ‘yar ɗansa da ‘yar uwarsa wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya sai ce jikiya tana da rabi yar uwa shakijiya tana da rabi jika ba ta da komai ka je ka tambaya Abdullahi bin Mas'ud zai baka irin wannan fasaha Abdullahi bin Mas'ud ya ina ba da ita ina bata saboda haka zan yi yadda manzala ta sama yayi sai bawa ita ya rabi da aka kashi da kenan sai aka bawa jika kuma kashi ɗaya takmina ta furo sai an saka musu kashi biyu cikin hukunsu kashi biyu da ya rage sai aka bawa ya aka bawa ƴar uwa shakiya kaga ta yi asibiti ne nan ta yi asibiti ne amma da za a ce a zo a ba ta rabi a kori jika ai jika tana da ƙarfi tunda ba su cinye ainihin ɓangaren su ba mun fahimta sai ya ce ah, naurin ne ولو كيف تعجبه من شأن حتى أشيب ما ما بناتي wato suna asiti tare da tare da ƴan uwansu tare da ƴan uwansu akwai wata matsala da ake ce mata dinariya kubura wato wata mata ne a zamanin sayyidina ali aka je aka kai rabon gadon dan uwansu wajen qadi shurai akwai wani alƙali shahararre yana ce wata qadi shurai ya shahara wani iya alƙalancinsa da ƙwarewa shi kenan sai dan uwanta ya rasu ya bar dinari ɗari shida sai shi wani sai je riba gadon da ya riba gadon sai zama ribon wannan ƴar uwa din hakikiyar dinari ɗaya kawai ta samu ɗan uwanta ya rasu ya bar dinari ɗari shida fa ɗaya sau ɗari kuma har sau shida har sau ɗari shida amma rabonta kawai dinari ɗaya ne ko sai ta ce ba ta yi dawa ya za a yi ɗan uwanta ya rasu a ce dinari ɗaya kawai ta gada to shi ne sai ta kai kara wajen sai na ali ta ce a gashi abishiro ya bai ba gadon mu dan uwa na ya rasu ya bar dinari ɗari ɗari shida amma dinari ɗaya kawai ya bani dinari ɗaya ya bani sai sai na ali ya ce mata ya sa alƙazi ya ƙazi shirai ba zai yi zalunci ba kawai wani kusko ya sa rabon gadon tana faɗan haka bai tambaye ta yaya gadon yake ya yake ba to da Allah ba shi badaha akwai abu da ake cewa badaha wato ana faɗan abu kun sai ka ji ka gane shi ka ba da amsa ba tare da wani tunani ba to sai na da yana da irin wannan basira sai ce masa ya ce mata watakila ɗan uwankin nan ya rasu ya bar matarsa da mahaifiyarsa da ‘ya'yansa mata guda biyu da ‘yan uwa maza goma sha biyu da ke ita ta sha uku ita ce aka abin yake ta kashi ne rabon tuni ya hararo yadda zai zama yadda rabon gazon zai zama ita ya dama dinari zai ne rabon ta sunanta dinariya kubura sai aka sa mata a shakiya wato mai kai ƙara, saboda ƙaran da wannan mata ta kai wajen mai wajen sai dina ta kai ƙabin shawar da shi ne mai alfiyatul fara'id yake cewa min ajli za ka sumiya bishakiya li annaha atat aliyan bakiya qalat lahu inna shuraihan zalama lam yabi lil qismata ina hakama abra akhi min zahabin 600 aqtani bi wahidin dunasiha qala laha la'allahu qad halaka an zawjihi wa ummihi wa taraka bintaini ma ithnai ashar min ikhwa وأنت أخته تمام العدة قالن أم قال فذاك حقك تأتي لنا من غير حق تشتكي وتظهرين في الشريه شكوى وتكتمين عند ذاك الحكوى sai aka ambace ta da shakiya saboda ta zo wajen sai na ali tana kufa tana kufa shuraihu kadi ya zalunce ta dan uwansa ya ba dinari ɗaya shida an ba ta bi dinari ɗaya to da ce mata wataƙila ya rasu ya bar matarsa da mamansa da 'ya'ya guda biyu mata da 'yan uwansa maza guda goma sha biyu da ke sai ta ce yi eh, haka ne ita shi ne hakiki. ta ki zo kina kawo kuka kina cewa shirai ya zalunce ki ko ba ki bayyana yadda fatawar take ba na fi ki ce dan uwana ya rasu ya bar wane da wane da wane da wane dinari da aka bani kun ga nan suna son gaskiya kenan amma sai ta zo a dunkule ta ce ai dan uwana ya rasu wasu shirin ya riba gado kuma ya bani dinari guda daya to sai ce to me yasa zaki boye wannan shine hakkin yanzu idan muka za mu riba gado ya rasu ya bar dinari na dari shida ya bar waye matarsa ya bar mahaifiyarsa ya bar ƴan uwansa ya bar ƴaƴansa guda biyu ya bar kuma ƴan uwansa goma sha uku maza sha biyu mace daya ita uwa tana bukatan kashi ɗaya cikin nawa shida ƴaƴa mata suna bukatan kashi ɗaya kashi biyu cikin uku ita kuma wannan mai sunanta kuwa abin mata tana bukatan kashi ɗaya cikin takwas to idan cikin kashi abin da dinari ɗari shida in ka kasa ta takwas zai baka nawa saba'in da biyar dinari saba'in da biyar shine rabon mata dinari ɗari shida in ka kasa ta shida nawa zai baka ɗari kaga ɗari nan shine nawa shine rabon wa uwa dinari da shi ka kasa ta uku zai baka nawa ɗari biyu ko to za a ba su kashi biyu su ‘ya'ya mata guda biyu dinari nawa kenan dinari ɗari hudu kaga ɗari hudu za su raba ɗari biyu kenan in ka da da uwa ɗari biyar dinari nawa ɗari biyar in ka da da na mata dinari saba'in da biyar zai baka nawa ɗari biyar da saba'in da biyar saura nawa saura dinari ashirin da biyar to su yan uwa shakikin akwai goma sha biyu mata akwai kwaɗe mace su kuma a goma sha biyu maza kwaɗe mace mazan nan ko da namiji zai ninka mace kaga maza za su ɗauki nawa biyu su sha biyu ya zama nawa ashirin da hudu saura nawa sai a ba ita yan uwa shakikiya kaga gado ni jan guda ɗaya sai na ali sai bude masa wannan to da yawa akan samu irin wannan sai mutum zai taimaka ai an raba gado an cuce shi dan sa ya rabu a waya za a yi a ce ya isko mu tafi mu gado a to ko kuna da yawa to da haka wanda ya faɗi haka an raba gado amma an fifita ya jikko mu akan mu mu kowa abin da ya samu bai kai ya jikko mu ba to zai ka tambaye shi ku nawa aka bari ku yaya ai kun yawa ya jikko ku za ta iya fin ku gado za ka ɗauka shi cikin nawa takwas ko kuma ku goma sha biyu kaga ba da za ku ɗauka shi biyar ko ya ɗauka shi cikin takwas to za a boye a kawai don an zo yin ta na ta ake yi yake kaza yi a sunna bana libini wal aulu fi sifaini an usuguri kaza haka nan yi a sunna bana libini wato su yan uwa mata shiki ɗai ko da abai suna yin asibiti wa ƴaƴan ɗa da zan yi magana a kan me sun yi wa abin nan ƴaƴa ne asibiti to suna yi wa jikoki ba asibiti to da haka ba za ka ba su farali ba shi yasa ne yace wal aulu kaga aulu mun yi magana akan aulu shine naqatun ziyadatun fi sihan wa naqatun fil hudud za a ƙara nan ba ne amma kuma abin da aka baka bai kai abin da ya kamata a baka ba saboda kun yi yawa to ba aulu din nan an husubu ne an wadata gabarin sa kai ne a nau'uka guda biyu na wannan gwalon wato gadon yan uwa kai ko ya bai tare da yaya ko kuma yan uwa kai ko ya bai tare da jikoki ba a yin aure misali yanzu inda za a ce mutum ya bar yar uwarsa abin da ya rasu ya bar yarsa guda daya sannan ya bar abin nan ya bar jikarsa sai kuma ya bar yar uwa kiya inda aure za a yi ba a za su yi ba za ka kasa nawa wani kaga za ka kasa bakwai ke yanzu kaga sai ka bawa ya kashi ɗaya cikin shida ai kashi uku cikin shida rabi sai ka ba ita shige ma kashi uku cikin shida ka kashi da ka kare to sai ka kara wani rabo guda ɗaya sai ka bawa jika kaga ka yi aulu ya ka ce to ba a aulu a wannan kawai a bashi a shidan a bawa ɗaya kashi uku a bawa jika kashi ɗaya abin da ya rage kashi biyun ita yar uwa sai ka ɗauka ba za a ƙara masa wani kashi ba kun fahimci bayani haka nan idan tare da jikoki ne ma ba a yin aure ko da haka za a batta misali mutum ya rasu ya bar ƴaƴansa guda biyu abin da jikokinsa guda biyu mata tare da ƴar uwarsa shikikiya ko da abiya wanda ake uba ɗaya kaga jikoki za ka sa uku ba jikokin nan kashi biyu to ita ƴar uwa shikikiyan nan ko da abiya sai dai ta dau mai kashi ɗaya da rage nan bara a ce a ai ita ma rabi take bukata ba to ai rabi in ba yaya ne ko da ba za a yi aulu a ce a kasa kashi bakwai ba wajen su dauka shi kuɗi ita kuma su ɗauka shi uku Daga an rage wasu yaya kenan an ƙara mata kaga za a yi haka ba ko da ta asibiti ce wannan ita ce ka'ida wannan su ne asabatun ma alghairi ake tsaye shi ne abin al'akawatu shaƙa'i da kuma kuma ci gaba ga an yi na bayan saboda haka duk inda aka samu ne kwanan kan nan ne? to wannan shirin da na raiko rabbi sallin iskola ne ƙare? oh ok kage kamata ana riba da sulan mayin ala ka ita ne garanti ne fa kan ba ta jin kuɗi take kuskure haka ne kuma yana sanarwa ne fa amma kawai da aka duk inda aka samu wato ‘ya'ya mata tare da ‘yan uwa shafi ko abai, da suna yin asibiti ne mana abin da ya rage kawai da su ɗauka ba za a musu nasu abin na musamman ba haka sun haɗu tare da jikoki yake wa bintu libni in ka kun ƙarfi jibar ابن مصاب أو أحد أصحب وبنت لابن ليرضى إن تكون قد حجبت إذا تاكسا في أي شام كان كيتا وتو an samu ‘ya'ya mata guda biyu ko sama da biyu, to kaga jita bara ba ta sulusi ba, yanzu sun tare ta, an ga an samu sulusa ne, wato kashi biyu cikin uku. To, amma, ba ana mai da ita ta zama asiba mai cin abunda da ya rage bitin da ɗa musamman wanda yake daidai da ita au a hatta wanda ya sariya wato wanda ya baya da ita idan mutum ya rasu sai ya bar yarsa yar tsotso guda ɗaya ya bar jika yar ɗansa ba mun ce yar za ta ɗaure bi ba jikar kuma a bata sudu su kashi ɗaya sai shi zai ci a kulosa ne yanzu sai rasu ya bar 'ya'ya guda biyu mata kuma ga jika yanzu jika ba ta da mai an fata ta gefe ba ta cikin lissafin masu gado amma da za a samu jika namiji jika namiji ko da shi kenan zai mata mai zai mata asibiti ko da ka jika namiji sai zai kwashe abun da ya rage sai su je su raba da sai su da hafi sosai ko da ka namiji sai ya ninka wato ainihin sai ya ninka mace shi ma'anan wato sun zama asiran kenan an samu jika jikoki guda biyu na ɓangaren ɗa sannan kuma aka samu jika an samu ‘ya'ya guda biyu kai na tsotso sai aka samu jika guda ɗaya to jika guda ɗaya nan ba ta lissafi inda sun riga sun cinye abin da aka son su cinye na kashi uku kashi biyu cikin uku amma ana samun wani wani jika namiji wanda yake daidai da su wato sahabin nan kenan dan da misali a ce an samu dan da ga diyar da sai zai kwashe sauran sai ku je su wada su ba namiji ya dinka ko kuma a tsaranta babu dan da amma akwai dan dan da kaga wanda yake kasa da ita kenan to shi wannan dan dan dan zai zo ya kwaso musu wannan kashi ɗaya da ya rage sai su zo su wada sai a yi zakari isa da ba na sai ne ka kun gani ya karbo musu kenan sun riba kun fahimta sai ga nan bara ce ita ce asibiti ba wata kwashe sauran ba ba dawa ko shine ma'anar bibin musawi wanda ne ne kawa hada ko ne ya karɓa wa bi akhil la libnihi akhwatu lab tashibuhunna ma satin wajab wa bi wa bi akhil da dan uwa ne la bibnihi ba da dan dan uwa ba akhawatul abi yan uwa li abbai ta'shibuhunna asibcin su wajab ya wajaba ma shakikatin tare da yan uwa shaki. ko idan mutum ya rasu sai bar yar uwa shakikiya ita kadai sai bar yar uwa li abbiya to yar uwa li abbiyan nan za ta dau cikin shida a lokacin da shakikiya za ta ɗaure bi domin a cika ta ɓangaren? misali kashi biyu cikin uku sai aka samu ya kashi ɗaya biyu cikin uku sai aka samu yan uwa shi cikin su biyu ne ko fiye da biyu kaga sun ɗauki kashi ɗaya cikin uku yanzu yar uwa ne abiyan nan tana gefe ba ta da gado amma da za a samu ɗan uwa li abbi wanda yake sa'anta wanda yake tsaranta wato ɗan uwa li abbi wanda suke ƴaƴan abin da suke kusa ɗan uwa li abbi kenan to zai zama asibi shi nan sai ɗauko musu ragowa sai su zo su yi zakari masu mitra da musa namiji ya ninka mace amma la bibnihi ba da ɗan ɗa ba kenan da ɗan washe ke za su cinye kashi da cikin uku sai zamana akwai kuma ƴar uwa li abiya amma ba babu ɗan uwa li abi sai dai an samu ɗan ɗan uwa shakiki ko ɗan ɗan uwa shakiki zai zo a cikin ba za a bawa ƴar uwa li abiya ko kaɗan ba kun ga sabani na jikokin nan ko na ƙasa ne ya ɗauka na sama su ya samu to wannan ba haka ba ne aka tsarin gado ne na fadon kun fahimta ko da aka so da su wato ainihin faɗi ba su faɗi kenan to kenan a nan ne ake samun al'akul mubarak wato yan uwa kai sun cinye kashi biyu cikin uku to ga can yan uwa ke ta ga an cinye kashi biyu cikin uku ba shi da ne ba shi da gado ana neman wani babba a ba shi abin da ya rage can sai wani kullo dan uwa li abdi wanda ake uba daya nan sai ta ta ta ga dan uwa na wanda muke uba daya namiji sai kwaso sauran sai ya hada sai dauko sai a zo a riba aini da kai masala bil unsayni wa ya zama dan uwa mai albarka ba don shi ba da bara ta gado ba shi al-aqu al-mubarak al-aqu al-mubarak sannan kuma ana samun al'akul mashgum dan uwa mara albarka shi kuma an yi kulla hana gado ya ce mutum ne ya mutu bace ne ta mutu sai ta bar mijinta ya ta bar yar uwarta shakikiya na yar ne abiya a gefe yanzu idan an zo miji yana da rabi in an kasa shida za a ba shi kashi uku yar uwa shakikiya tana da rabi kashi nawa kenan kashi uku ba shi da ya kare ba sai ce to ai ga ir uwa li abiya wanda ake uba daya za ta dau sudufi don a samu wannan bangaren ya cika ta sudufanin ta za ta za a kara kashi daya sai riba bakwai ir uwa ce abun nan li abiyan sai a ba ta kashi nawa kashi daya Allah ta ta zama aulu kenan ko za a kasa bakwai amma shi da za a duba ka ba wannan miji kashi uku yar uwa shakikiya kashi uku yar uwa li abiya kashi daya ka ta samu gado ana kokarin za a yi haka to wani dan uwa ne abbi sai gullo a kai akwai wanda suke uba ɗaya wani namiji maman su ba ɗaya bane daga ja ga ya ce ni ai uban mu ɗaya daga tabbatar da cewa uban su ɗaya ne ya ce to shikenan yanzu ke baki da gado ya jawo miki to da haka sai a bawa yar uwa miji kashi biyu cikin uku ko kuma a kasa biyu ma kawai a bawa miji kashi ɗaya a bawa yar uwa shi ya kashi ɗaya sai a ce to gado ya ƙare dama a asibai sai in akwai ragowa ne suke ci to tun da babu ragowa kuma wancan dan uwan ya mai da ke asiba yanzu kuna jiran abun da ya rage ne to ba abun da ya rage ku kama hanya ku tafi Wannan ke ake cewa dan uwa mara albarka don inda babu shi da za ta ci gado za ta kafi su zuci wancan kuma mai albarka ko lokacin da in ba shi za ta rasa da tana nan yana nan sai ta samu na fata mun bayyana faslun fi zikri mawani ibn miras fasali da yake bayanin abubuwa da suke hana gado abinda yin akwai su wato zai hana ka gado ko da ka cancanci ka gado wa lissafe lissafe sun kusan karewa الكفر والرق لإرث ta وإنهما بعد الممات تقع يتي الكفر كافرتي والرق بوته لإرث sun ثم هذا gado. wa in humar tafa'a ko da sun ɗauki da mamaki bayan mutuwa wato kafiri ba gadon musulmi musulmi ba gadon mai kafiri kamar da ya tabbata a hadisi la yarithul muslimul kafira wal kafir muslima musulmi ba gadon kafiri kafiri ba gadon musulmi to da ka duk wanda ya zama kafiri a cikin su to dai zai gaje dai ba kaga kafirci ya hana me ya hana gado wasu malamai suka yi sabani su kuma kafirai suna gadon juna tunda an ce la yarisul muslimul kafira wal kafirul muslim musulmi ba gadon kafiri kafiri ba gadon musulmi to su kuma kafirai idan wani yana addinin yahudu wani yana addinin nasara za su gadi juna in yan uwa ne wasu malaman suka ce za su gada saboda hadisin da yake cewa al-kufru millatun wahida kafirki addini ne da ko ka zama ba majusi ko ba na nazare ko ba yahude ko a duk sa ne kafurci tunda ba yi imani da Allah ba ko da haka kenan ba yahude zai gaji ba na nazare ba na nazare zai gaji ba yahude wasu malayan suka ce a al-kufru minan kafurci addini ne daban-daban sun akwai inda suke haɗuwa wajen tawaye amma kowa kuma tsarin addininsa daban-daban ne saboda haka ba yahude ba zai gaji ba nasare ba ba nasare ba zai gaji ba yahude ba kirista ba ya gajin yahude yahude ba zai gaji kirista ba wannan magana ko ita tafi inganci me dalili akan ta hadisi ne inganci ce manzo su ayi ce la ya tawara su'abul millatayn shalla ma bota addini guda biyu daban-daban ba sa gado juna kaga nan ba ake musulmi da ba, ko ma waye ne ma bota addini guda biyu ba sa gado juna yahuda su gaji juna sa su gaji juna majusa su gaji juna musulmi su gaji juna to da ka inda addinin ku ba ne ba to babu gado a tsakaninku wannan so da za a iya kawo alkali a ce ba gado sai za ka bashi wannan ka'ida aka ce to ai kafirai su za su yi ba a tsarin su to ai a asali musulmi ne suka iko da su ya riba musu ko da kuma bauta idan mutum bawa ne ba a gadon sa baya gado me yasa saboda ai dukiyar bawa ta mai gidansa ne in ka gaje shi ai mai gidansa ka gada kenan yana mutuwa dukiyar ta zama ta mai gidansa idan kuma ka ɗauki gado ka bashi dan uwansa ya mutu doka ba ga gidansa gado ne in shi ya daga da an gaji dukiyar mai gidansa in shi aka ba gado amma mai gidansa gado mai gidansa kuma ba da dama ba da ne ba da gado ba kuma yana iya kwace dukiyar bawansa sai sa aka ce to bauta tana hana gado to da aka ce wa in huma ba dal mamatir ta ba ko da sun dauke bayan mutuwa misali yanzu mutum ne musulmi sai ya rasu babansa kafin ba ya rasu kawai baban sai musulunta ba za a ba shi gado ba riga a Eh, don za a firme shi baki na ko ya gane ya ga kuɗi ne ɗan miloniya ne kawai sai ce ya musulunta wa in kuma ba a dalma ta kafa ko da ya ɗauke ba mutuwa ko ya musulunta bayan mutuwa da zai ci gado ba kun bayyana to eh, me yasa kuma dalili na biyu kuma shine daga zarar mutum ya mutu ai dukiya ta zama ta maza da ba ta kama ne kuma ni daga baya zai ya musulunta hakkin wani zai ci kenan to haka nan aka fin wannan inda mutum zai mutu ɗansa musulmi bayan ya mutu sai kafin a raba gado sai kan ya yi rita za a ba shi gado don yana mutuwan shi kenan dukiyar ta zama tasu ko da haka ridda da yayi zai canza wannan hukunci ba hakkin sa ya shiga inda an raba a rana ya shi kenan za a ba shi kayan sa sai yana da hakki to haka nan shi ma yanci bawa ne babansa ya rasu kafin a raba gado sai mai gidan sai ya yanka shi ba zai ci gado ba don yana rituwan dukiyar ta zama ta sauran ƴaƴan da magada shi ba ta shafe shi ba ko da aka hakkin wani ne zai dauka kira ba za ba za a shi ba shi ma'anar wa in huma ba dan mamatar ta fa ko da sun dauke bayan mutuwa yace wa bisu za a bisu za kan hukuma fil murtaddi wa mutlaqan yamna'u qatl al-abd wa mithlu zaka misalin wannan wa sun zaka al misali wannan hukunci ne kil murtad ga wanda ya ridda da aka ce al-kufru ji kana dauka sai wanda asalin sa kafiri ne a ko da musulmi ne sai ya ridda bayan ya yi ridda sai baban sai ya su da zai jira ba. ko kuma dan musulmi ne baban musulmi ne ya yi ridda bayan ya yi ridda dan sai ya rasu shi ma ba zai jira ba. saboda me saboda ai illan da ta hana a shiga don ko kafiri ne na asali ko ridda duk ne duk sunan su kafirai ba za su ci gadon juna ba haka nan shi ma kafiri in ya mutu musulmi ba zai ci gadon ba ba zai ci gadon ba kuma ko da ya kafurta shi ne ma'anan wa su za ka lokacin fil murtadi misali yanzu mutum ne sai babansa ya rafe yana musulmi ya zo zai shiga gado a yana kafiri kai shi kuma yana musulmi ya zo zai shiga gado aka ce ba gado tsakaninka da mahaifinka domin ba musulmi ne kai musulmi sai ce to ya yi ridda ko yi ridda ba za a ba shi gadon ba shin ai baban na mutuwa yanzu haƙi ya zama na magada kaga yayi rijjan saboda ya ci gado ne kenan ba a bashi ya sace wa sun zaka al-hukmu fil murtadi misali wannan hukunci a cikin murtadi wanda ya rida yace wa mutlaqan saki babu qaidi yamna'u qatl al-abd kisan gangaci yana hana gado ne yake mutlaqan saki babu qaidi wato ba zai gada daga abinda mamaci ai dan mai wanda zai gade shi ya bari ba wanda zai gadan ya bari ba ko ba zai gada daga diya ba da za a ce za a yafi kisafi a ba da diya bai zai gada daga diyar ba kuma haka nan bai zai gaji abin da baban sai bari ban yi kashe baban da manzon kuma ya ce laisa lil qatili min mali maqtul shay'un duk wanda ya kashe wani to ba zai gaje shi ba la yarithul qatil ba ya gado in da gangan ne malai sun yi tsaki ba zai gaji diya ba ba zai gaji wato abin da ya bari ba to amma yana bisa kuskure ne ma sai kashe shi a bisa kuskure wani ya kashe magajinsa sai suka ce duk da haka ba zai gaje shi ba ba zai gaji diya ba ba zai gaji abin da ya bari ba malikiya suka ce a diya ne ba zai gada ba amma zai gaji abin da ya bari tun da ba gagarci ba wanda suka ce ba gado ai hadisi bai bambance kuskure ko ba kuskure ba su ka suka ce a yan gano dalilin da ya sa ba za a bashi ba ya kashe shi ne ana tuhumansa ya abin da sa ba zai gaje shi ba ana tuhumansa ya kashe shi ne don ya gaje shi mutum da ya gaje shi zan ya gaje shi kuma sai a masa mu'amala da kishiyar abin da yake nufi ko ni da bina kizi kalbi shi ne ka'idar manis ta jala shi an kabla awani ukuma bi imani yadda ya gaggawan abu kafin wato abun ya zama nasa kan a halatta masa sai a masa hukuma cewa an haramta masa kafin lokacin yi. ka kashe wanda za ka gada sai a ce ba za ka yi gado ka sha giyan duniya ya ce ba za ka sha ba za ka sha ta lahira ba suka ce wannan ka'idan tana nan amma wannan ka'ida ce kulliya ba kubra ba wanda akwai mustafniya da yawa a cikin ta akwai abubuwan da ba a shiga a cikin sa wa ajilul ma'zuri qabla anihi qad ba'a bi qusrani ma hirmani yanzu wannan sun kafa ka'ida da wannan cewa idan ka saki idan ka auri mata tana iya har abada ba za ka sake auren ta har abadan abadan sai wasu malayan suka ce a haramun ne dai auren kuma auren ba ce ne amma daga ba za ka yi auren da ita sake muni nan saboda dalilin sa kawai shine wannan ka'ida wannan ka'idan kuma an samu wasu abubuwa da suka fita cewa a cikin ta ko da haka dai wanda yake san ganganci malamai sun yi jima'i ba zai kashe wanda zai gada ba wanda ya kashe wanda zai gada da gangan inda kuskure ne akwai zafani sai ya ce wa in ya kun an kada in famin diya wa hana tu shakki bi man in mugniya gashi nan ma a sai wa in yakun an kadan idan kisan ya zama bisa kuskure ne kamin diya daga diya ne ba zai gada ba amma zai gaji abinda mahaifin sai bari in a bisa zai harbi barewa ne ya harbe shi ko guje shi da mota bai sani ba ko ɗansa zai gada daga dukiyar ai ba ganganci a ciki amma ba zai gaji diyan da aka kai ya biya ba wannan ba zai gada ba wahalatu shakki hali na shakka bi man mai wadatarwa ne bi man'in wato da hanawa wato idan mutum biyu suka rasu ko ɗa da uba ko ƴan uwa ba a san waye ya sha mutuwa ba to ba gado a tsakanin su kaman alhadama wal gharqa wal harqa alhadama wanda gini ya ruto a kansu sai aka samu gawan su ba a san waye riga mutuwa ba ɗa da uba ko miji da mata ba gado tsakanin su sai dai kowa magadansa su gaje shi ko wanda mota ta buge ba a san waye gawan fari ba ba gado tsakanin su ko alharqa wanda wuta ta kona su a ɗaki ko a mota ko a jirgin sama ya faɗi ya ƙone ba san wa riga mutuwa ba wa za ka bawa gasuwa ciki wani ba zai gaji wani ba ɗa da uba ko miji da mata sai dai kowa magajansa su gaje shi haka nan kuma al'garka wanda suka duniya a ruwa suka faɗa ruwa ruwa cinye su ko ko malalan ruwa kwashe su ya cinye su ba san wa riga mutuwa ba babu gado a tsakanin su sai dai kowa magajansa su gaje shi saboda mai saboda a shakku fi sabiqil maut ana shakkan wa riga mutuwa shi kuma shi ɗin gado Da ta haƙoƙi hayatin warisa ya yin ta mautin warisi dole a tabbatar da rayuwar wanda zai gado a yayin da wanda zai gadon ya mutu an tabbatar kana rayu ko nan ba a tabbatar ba ta za an rasa sharafi ke nan shi kuma sharafi shi ne ma ya zama min adamu, min adam wala ya zama min wujudi ya adam wala wujudu da za ta yi to za ka tun da babu wannan sharafi babu wannan hukunci ba babu gado sai ce wa yuqaful qasmu ma'al hamdi ila an yantahi hilal qari kan fa yu'mala ويوقف القسم انا ana dakatar da rabon gado ma alhamdu idan akwai mace a cikin matan wanda ya da din sai a dakatar ba za a riba gadon ba idan an na sarikan har zuwa ga dan ya daga murya sarika yana mai kuka wato har a haife shi da rai a yi umala ya aiwatar da gadon dan matsala biyu farko muna wani wuri abubuwan da suke hana gado to daga cikin abin da ke hana gado akwai adamu istihlal ya zama da bai zo da rai ba shine idan an yasta yastahilla tarihan fa yu'mala idan da aka haifi yaro bai zo da rai ba da zai gado ba saboda maza su ce idan ta halal mawjudu wurita idan yaro aka haife shi ya zo da rai to za a gaje za a bashi gado duk malamai sun yi jima'i akan wannan saboda wannan hadisi hasan ne in ban da ibn hazan az-zahiri yace a inda yana motsi a ciki aka haife shi kawai shi kenan ko bai zo da rai ba ai dacin yana da rayuwa aka ce to wa zai tabbatar da wancan rayuwa ba wanda ya tabbatar da ita to da haka ba zai gado kuma tun da an yi ijima'i ma magana ta kare fa huwa mahdudun bi ijimai wa qablahu to da haka za ka ba masa hujja da ijima'i wanda suka zo kafin shi ya fara faɗan wannan magana yaro in bai zo da rai ba bai da me bai da gado ko da aka ce adamu istihlal idza tahalla ko istihlali ba ana nufin kuka ne kawai ba domin anan ya ce ila an yasta yastahilla sarihan yana mai kuka saboda galibi in yaro ya zo da ai kuka ya yake yi shi yasa a can ma ce as-sirru a abin rushd as-sirru illa lafiya a aka shahidi ya kuma musawiya tsari idan bai kuka ba a gaban shahidi ne ba a masa sallah shi ma da cewa bin gaji ana za a masa sallah saboda hadisin asibu yusalla alaihi wa yuzu alaihi hadisin abu da kuma hadisi ne hasan ana yi wa bari sallah matukar an busa masa rai ma'ana ya kai wata hudu ya yi sama ko bai zo gare ba za a masa sallah amma gado ba za a gaje shi ba za a gaje shi ba sai ya zo da rai to me ake nufi da zuwa da rai daga cikin alamun akwai kuka don kowa yana zuwa duniya yana ne kuka wata kuma dan da yake sa wallahu alam kada ka zai zo kuka shi sa nake cewa wala dabka ummuka yabna adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ما يفعلك تاهي فيك باكيا يا كيدان أدن كذا ميكوكا وسن ما ولدتك أمك باكيا مستصرخا كنا ميكوكا كنا ميكوكا أكا فيك وتطيع سب أي إبادة كبوتا الله سبحانه وتعالى domin lokacin da ka zo duniya an kana kuka yan uwa kuma suna ta dariya an samu ne ba gudde damu da kukanka ko akwai wanda ya damu da kukan ne idan aka yi aka ji kuka a ɗaki mace ta haihu dariya ake kawai ba mai damuwa da kukan jinjiri ma'ana yaro ya zo da rai kenan murnan da ake ya zo da rai amma ta mu bai kuka ba su ba hannun layi ai ce hankali ne ko sai ce ka tsaya ka bauta Allah ta ala ya zama ran da za ka mutu kana dariya to kuma suna kuka zai ka zo bane duniya za su yi to kaga kuka na daga cikin alamar yaro ya zo da rai na biyu kuma akwai atishawa shi ma alama ya zo gare ne. sannan akwai daɗewa yana motsi amma motsi ɗan kaɗan suka ce ba alama ba ne don dabba ma bayan kayan kata tana motsi to da haka motsi ɗan kaɗan sai ya dade yana motsi tukunna alharaka a tawila ku samu mudda ɗalila yana motsi sai a ce ya zo dare ya zo dare to wannan alamu dai yaro in bai zo da rai ba ba zai ba zai ba ba zai gado ba matsala ta biyun da yake wa yuqaful qatu ma alhamdi ana dakatar da rabon gado in akwai ciki to nan ne su suka ta yanzu idan mutum ya rasu ya bar matarsa da cikin wata daya sai an jira wata takwas ai bi na wasu sun kone ga daula za ka shiga ana jiran wata mata ta haihu talauci ya addabe ka dama kana jiran gadon kuma ya zo kuma sai eh, wanda ya yi ayyukan taurin nan ne ba Allah Allah suke su mutu ba sai ga daula za ka shiga kuma ce wata mata a sai an jira ta wata takwas cikin maki da ya kai shekara ai za a cutu ai amma ta je ga wannan kana hango abu sai ce wasu su maliki haka suka sani, wasu suka ce a dai kaddara ƴaƴa biyu ne maza ba shi kenan ma yan biyu ne maza ya je rabon yan biyu maza wasu suka ce a kaddara namiji ne ko zo ka ce a kaddara mata ne guda biyu duk ɗaya da namiji ɗaya da mata guda biyu ko namiji da mace amma muka ce a kaddara ƴaƴan tagwaye ne guda biyu maza ba shi nan ba zai wuya dai a al'ada kan ta wuce nan ko da haka sai a ne sai a rigon ƴaƴa maza guda biyu sai a raba gado sai a jira me za ta haifa in ta haifi ɗa namiji ɗaya ta ga rabon ɗa namiji ɗaya za a sake raba gado in ta mace ta haifa rabo guda uku nan nan mata uku kenan za a sake raba gadonsa idan ta haifi ‘ya'ya uku maza to za a yi karo-karo biya <laughs> ya ce to ko ke ba za ki ciko wannan kai ma za ka yi ciko sai ta tara a bayan a tara masa akin ai ya ji akan a sai a jira ko a jira shi kara daya har yaushe ai sai ma zai iya bi ta abin ko kuma an su babban ya cinye ko babban su ya cinye komai zai iya faruwa ko an ambaliyar ruwa ya biyo tauri to gara dai a rai ba din yamma kabo ta nuna a ta kawai wannan wannan mazhaban za ta fi akan a jira sai dai idan cikin babba ne misali a ce wata bakwai ne wata biyu kawai za a jira ko wata takwas wannan sauri ne ake yi sai a jira in mutum ya mazu a dan bashi bashi ya dan rage zafi sai a jira in ta haihu a game ta haifa shi kenan to za a iya amfani da gwaje-gwajen da ake na zamani in an ce ta ɗaya ne namiji ne shi kenan a ganin hujja ne amma ba hujja ce ƙadiya ba za ana iya samun sabani ke eh, suna iya cewa namiji ne a haifi mace suna iya cewa ɗa ɗaya ne a samu yaya biyu ko yaya biyu ne ya zama ɗaya kaga ana iya kuskure ba dai kika yi ba to ba za a yi amfani da wannan ba kawai a kaddara yaya ne maza guda biyu kawai sai a raba sauran in ma ba haka bane mun fahimta wa baina man mata bi hadmin aw gharar yamtanihu al-irsil jahli man saba wannan bayan da na yi ɗazun wa bai man mata tsakanin wanda ya mutu bi hadmin da rushewan gini aw ko hadarin mota au qarat ko kuma da duniya cikin ruwa yamtani wal irtu gado yana hannuwa li jahali saboda jahilta man sabab wanda ya riga mutuwa wato da inda aka jahilci wa riga wani mutuwa akwai ba gado tsakanin wayannan mutane ina shakku fi sabiqul maut yace wa irsu kunsa bi mabalihi tubir wa ma bada alaihi fil muqtasir wa irsu kunsa gadon kunsa mata maza bi mabalihi tubir da inda yake fitsari ne ake duwa ta ina yake fitsari yana da farji yana da azzakari to sai mu ga ta ina yake fitsari ta azzakare sa ko ta farjin sa wa ma bada alaihi abin da ya bayyana a kansa uktu sai a takaita ta hukunta wajen hukunci in ta farji yake fitsari mace ce idan ta abun nan ta ta azzakari yake fitsari namiji ne za ba shi rabon namiji in kuma duka biyu yake fitsari ba suka ce a duba ta ina fitsarin ya fi zuwa wanne ne ya fi yawa kila wannan dan digo biyu wannan da yawa to su dan da fi yawa sai a masa hukunci ko kuma wanne yake fara zuwa fitsarin in duk ya ji iri ɗaya ne ba wani abu a ɗan jira wani a gani mama za ta fito masa ko gemu eh, sai zai a ɗan jira idan gemu ta fito ma in mama ya fito masa kaga mace ta in gemu ne ko ya zama mai namiji to duk in an yi hukuncin namiji ne sai a ce masa kun sa zaka mata maza ne amma namiji kaga za a baki rabon namiji kenan idan kuma ta farji yake fitsari ko al'ada ma yake yi ta ya zama mace kenan wanda kuma mani yake fitowa ta zakarinsa namiji to in don al'ada take sai a ce kun samu annan wancan kun samu bakar ta ya zama mace kenan saboda aka sai a bashi rabon mace ko in an zo rabon gado gashi nan mata maza ne amma kuma gemu yayi bai yi mama ba to yana cikin layin maza rabon namiji za a bashi gashi mata maza ne amma kuma nono ne ya fito masa al'ada yake yi da haka sai a bata ribon mace kawai ta zama mace kun fahimta ko sai aka ce wa in gul min jihatayn kun sa fa nisfu hadai zakari na kun wa in gul idan ya fi tsari min jihatayn ta bangarori guda biyu al ya zama kunsa mushkil mai rikitarwa ma'ana in komi ya daidaita yana fi tsari ta azzakarinsa da farjinsa daidai wa daidai kuma sannan ga mu ga mama yana al'ada yana mafarki wani ya fito masa kuma wannan fa an duniya ta kasa gane namiji ne ko mace sai ake cewa kun sa mushki wato mata maza ne likitarwa yanzu ya za a yi gadon sa shekuma rabon namiji ko rabon mace za a bashi daga mm-hmm. ce fanisfu rabon haddai wato fanisfu rabin haddai rabo biyu zakari na namiji wa unsa da na mace za a ba shi rabin na namiji da kuma rabin na mai na shi ya wuce na amma bai kai na namiji ba akwai lissafi kenan ko misalinsa kamar mutum ya mutu sai bar ɗansa namiji da kuma kunsa mushkil mata maza amma an kasa gane namiji ne ko mace kaga idan ka kaddara namiji ne shi mata maza din kaga za a kasa biyu ne a ba shi rabi a ba wancan kan rabi wanda aka tabbatar da namiji ne in ka kaddara kuma mace ce za ka kasa uku ne sai ka ba wa namijin nan biyu shi kuma kun sami kil mata mazan nan ka ba shi nawa daya in ka kaddara mace ne saboda ni zakari mithlu A sai yanzu sai ka dau can biyu za a kasa a ba da daya in an kaddara namiji ne nan kuma uku za a kasa a ba ta daya in an kaddara mace ne ko ka hada ribon guda biyu in ka duba tsakanin biyu da uku in ka buga in ka duba za a ga ta bayu ne ba su haɗu a kusa ina ba to sai ka ce uku sau biyu ka ga fashin kenan ya zama shida to yanzu shida nan da ka ɗauka ka za ka kasa shida to sai ka duba shi kuma yana da hali guda biyu menene halinsa biyu shine shi yana ɓangaren namiji kuma yana ɓangaren mace to sai ka buga shidan nan sau biyu zai baka nawa zai baka sha biyu to sai ka zo ka ce to yanzu sha biyun nan idan mun kaddara namiji ne za mu ba shi nawa shida ba shi ne rabi ba mata mazan ne mun kaddara mace ne nawa za mu ba ta a sha biyu hudu shi kuma ba shi takwas ba shi ne lizzakar mitilu hafin unse in namiji ne zai dau shida rabi kenan wancan namiji ya dau shida idan mun kaddara mace ne kuma zai dau nawa kashi hudu tun da sha biyu ne shi kuma wannan da aka tabbatar da namiji ya dau kashi takwas don ya ninka yanzu sai ka ajiye na bangaren namiji sai ka ce a can yana da kashi shida in an kaddara namiji ne a nan da aka kaddara mace ne yana da kashi hudu in ka hada nawa goma to sai ka raba goma na biyu don za ka bashi rabin na namiji da rabin na mace nawa ne rabin goma biyar sai a bashi kashi biyar to a kashi sha biyu ka cire biyar nawa ya rage kashi bakwai sai ka ba wannan da aka tabbatar da namiji ne kaga ya bi da mai kenan da kwaya kaga ya shi rabi dai ya shigo ya a ce mace ce amma bai kai a ce kuma namiji ba don da mace ne hudu inda namiji ne kuma shida yanzu an ba shi biyar to da ka wancan zai ɗauka shi bakwai haka ake rabon gadon kun ta mushi wato mata maza wanda aka kasa gane namiji ne kuma. amma an tabbatar da ya fi karkata bangare namiji namiji ne ya fi karkata bangare mace mace ne kuma ya fi karkata bangare namiji yana iya aure in ya fi karkata bangare mace ana iya aurensa amma idan kun samu mushkili ne ba tabbatar da namiji ne ko mace ba haramun ne aure sai dai hakuri kawai sai dai a lahira in ana yi wabnul li'ani yusuhu bi ummihi ma kana wasu zu a ta bi wabnul li'ani dan li'ani wato matan da sai li'ani da mijinta matan da sai li'ani da da mijinta mijinta yace ce wannan dan ba na naka bane aka je gaban ko sai ce ashhadu billahi ma hadal waladu minni ce wannan dan ba nawa ne ya na rantsa da Allah har sau a karshe ne wa kansa idan dan sa ne ita ma haka wannan illa irsuhu su ummi gadon gadonsa da uwarsa ne ka uwarsa kawai zai gada a ba zai gaji babansa ba domin baban ya kore shi ya ce ba ɗansa ba ne ko za ka zai gaji uwarsa da kuma bangare ta danginsa na ɓangare kuwa? aka ce ma kana koya ya kasance ko namiji ko mace wasu dusu kashi ɗaya cikin shida a ƙasa sami shi ne mafi nisan rabonsa ko bihi san rabonsa ko da haka zai gaji uwarsa ba da ya san shi kan wannan kamar dan zina ne zai gaji uwarsa ba wanda zai hana ko zai gaji wancan wanda zai gaji uwarsa ba haka shi ma dan ne ya riga kore ya ce ba dan sa ne zai gaji uwarsa ina da dan uwa da suka hada uwa ɗaya ya ma uba ɗaya a da'awar uwarsa to a matsayin uwa ɗaya za a ɗauke su to da haka dai wanda suka hada uwa ɗaya kawai shi zai za su yi gado kaga in shi kaɗai ne za a ba shi kashi biyar cikin shida in su biyu ne ɗan uwansa ya bari wanda su uwa dai za a ba su kashi na biyu a cikin uku a kashi biyu a cikin uku ya gado su kenan to a nan a cikin abubuwan da suke hana gado ɗan zina ne mai kawo nawa domin masu hana gado guda nawa ne guda bakwai ne ish na su ish na su ake rabin su ish rayu na su kana da arziki amma kowane harafi da ma'ana za da ainun din nan adamu turani ko adamu istila in bai zo da rewa bai gado ba Shi a shakku fi sahibil maut wanda ake shakka in an shakkan wa riga mutuwa ba gado tsakanin su lamun din nan waladul li'an liani kenan in ne ne aka yi kaga ba ganin ya gaji bangaren baban sa sai dai bangaren mahaifiyarsa kafin kuma al-kufru shine kafurki kafuri ba gado musulmi musulmi ba gado kafiri nawa kenan hudu ko ra'u din na riku bauta ba ba gado kaga biyar sannan sai zayin zina ɗan zina ba ya gadon wanda ya zina da uwarsa amma yana gadon uwarsa sai kafin din nan shine katan wanda ya kashe dan wanda ya kashe wanda zai gada da gangan ba zai gaje shi ba inda kuskure ne wajen wasu malamai ba zai gada ba wajen wasu kuma zai gaje shi amma ba zai gaje biya ba ba ya zama nawa kenan wannan sune ne amma wanda aka ba ya su kuje guda uku na farkon nan shine wanda mai rahabiya yake cewa wa yamna ushaqqa min al-mirasi واحدة من هلل ثلاث رفق وقتل واختلاف دين أرحم وليس الشك واليقين الكافر da bauta da kisan kai amma sauran akwai saɓani amma dai da cewa inganci guda takwas nan kowanne na hana mutum gado yace wa tau'amahu haqqu ma ta'ajjuda ma shafiqa ni filirsi abada wa tau'amahu yan tagwayen mutum yan tagwayo yan biyu sai ma ka kaddara su ma ta'addula sun kiji ba ko da ko ɗari ne ba ya biyu ba ko yan ɗari ne sai guda goma ta haifa ta ke to huma su shake kani shake kai ko ke su uwa ɗaya uba ɗaya fil irfi a wajen gado abadan har abada wato wace kari da ake uwa ɗaya uba ɗaya ba shake kai ba ne haka yan tagwaye ma matar ka ta fi yan tagwaye shi ke sun zama shake kai ba wani wani ya riga wani zuwa duniya ko tare ba zo ko tare aka yi cikin su sun zama uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka ba za a ce a ba su rabon mutum ne ba ku fahimta wannan tunda tare haka haife su a rabon mutum biyu za a ba su kuma na uwa da uba da saboda haka wannan su ne yan tabayi gadon yan tabayi kuma ne yace wa ma fasattu jam'ahu ha? alhamdulillah bi ghairi muntaha wa bi salati azmuhu kama tudi ala rasulil mustafa muhammadi wa alihi wa sahbihi al akhyari ma kuwira al-laylu ala an-nahari wa ma qasadtu jam'ahu abin da ya nufin tattara shi ta ha a nan ya tuɗe abin da ya niyan na har hada na matsaloli na shari'a to a nan ya ƙare walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bi ghairi muntaha ba tare da iyaka ba ita kuma godiya har abada ita yin ta kawai ana ta gode wa ubangiji ta ala bisa ni'imar da ya mana wa bi salati da kuma salati katmuhu cikan wannan littafin ya tabbata salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sudi kamar yadda aka fara shi da salatin annabi ko an kare shi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam alan rasuli ga manzon Allah ta sama al-mustafa abun zafi muhammadi shine annabi muhammad wa alihi da alayansa kama yi salati wa alayi sune danginsa wanda zakka ta haramta a kansu banu hajji da banu abdul muttalib wasu suka ce dukkan ma mabiya manzon Allah ta sama alayansa ne Kowa wanda imani yake masa biya ya shiga cikin salati suka ce alun nabi humu atba'u millatihi min al-a'arib was-sudan wal-arab wa lan yakum aluhu illa aqaribahu sallan musalli ala sabi abi lahab ala manzon Allah masu bin addini sai kace yan wanda kawai sai kai salatiyar har Abu Lahab ba kai wa salati kuma za a yi cewa musulman cikin su wa tabihi da sahabbansa wanda suka rayu da shi suka gaji suka imani da shi suka mutu akan imani al-akhyari wanda suke zababbu ma kubira ne da matukan an dukun tagiri wato dare ya zuhu alal nahari akan yini wato yini ya tafi dare ya zo to salatin nan ita bibiya matukan dare ya zo yini ya tafi dare kaga ba iyaka nan shi ma salati wannan shine wato karshen wannan littafi na tufatul hukam yace in ta tufatul hukam fi masail tadai wal aqa tufatul hukam ya kare anan wato tsarafan alkalai shine nan tufatul hukam a nan tsaraban alkalai ya kare a cikin matsalolin attada'i kai kara wala akami da kuma yanke hukunci nabi ma ibnu asim na shugaba dan asim rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi Allah ya dukan sai amfani mu da ilimin sa wai ha wani littafin da daban yana bin wannan littafin shine lamiyatu zakat fi fiqh al-bari shi kuma littafi ne mai zaman kansa ana cewa lamiyatu zakat shi kuma akan alkalanci ne shi ma amma shi na Abul Hasan Aliyu bin Qasim bin Muhammad al-Maghribi mutum Morocco wannan shine wanda bayan sallah ce kuma za mu karanta wannan littafi amma dai littafi da ake cewa sun faɗa to ya kare a nan muna fata abin da muka karanta daidai Allah ba mu dadansa abin da muka kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mana ya gafarta mana shi za mu gyara kuskure mu wannan littafin ban san shekara nawa mai muka wannan karanta shi ba shekara biyar ko to shekara biyar ba wata ɗaya a so su suna lissafa mana to da haka shekara biyar ba wata ɗaya amma mun karanta wannan lissafin eh, mai sunan sa misbahu salik shi kuma shekara shida ina ji muka muna karanta shi sannan muka zo muka tsora a wannan domin gode wa Allah bisa ni'ima ta lafiya da kuma ta hankali da sai wanda Allah ta'ala ya mana muka karanta wa'annan littafan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Love.